Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci ɗan uwa insha Allahu za mu kawo muku amsa zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi da Babba Hotoro a game da wasu maganganu da suka yi game da maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan amsa da za mu kawo muku amsa ce daga shek ɗayar Usman Bauchi. Idan ba ku manta ba 'yan uwa a baya Dr. Idris Dutsen tanshi a can can baya shekara ɗaya zuwa shekara biyu haka zuwa uku da ta wuce. Ya fito ya faɗa ya ce gwanda kashi da molidi. Iyazu billahi wanda wannan magana ta yamu hatsa-hazo sosai an yi masa raddi da sauransu. Wannan magana ta zo ta wuce. A kwana-kwanan nan kuma ibtila'in da ya faru da wa'anda suke tsaka da gudanar da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sai aka samu ibtila'i ya faru jirgin sojoji na yaƙi suna tsaka da wannan aiki na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zo ya cilla musu bama-bamai mutane da yawa da dama suka mutu a wajen da yawa kuma suka jikkata suka rasa suka suka suna gadon asibiti suna ɗaukan magani ɗauki hoto da a wannan lokacin ya fito yi munanan maganganu akan waɗannan mutane ya ce gwal iliyazu billah wai gwanda waɗanda suka haɗu suke yin luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da wa'anda suka mutu a wa'annan mutane da suka mutu a wajen maulidan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wai miyagun abubuwa da ake aikatawa a wajen da sauransu sannan da ta idris dutsen tashi shi kuma ya fito shi ma ya faɗa ya ce wa'annan mutane da suka mutu bishi suka mutu ba su yi shahada ba ba wani shahada da suke saboda ma a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama da ake aikata shirka ana aikata shirka ana kiran shehu ibrahim ana kiran shehu tijjani ana haɗuwa ana gwamutsuwa maza da mata ana rawa ana waƙa kaza kaza kaza da ya faɗa da ya nuna na abin ya nuna cewa gaba ɗaya baɗala ake yi da kafirci a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama to al'umma za a tabbatar da gaskiya yanzu duk kuma maganganun nan da suke gaba ɗaya jam'u suke yi gaba ɗaya maulidi abin da ake yi kenan to za a tabbatar da gaskiya yanzu insha Allah Sheikh Dayar Usman Bauchi yanzu zai ba da amsa ta bakin mai magana da yawunsa Dr. Bashir Sheikh Dayar Usman Bauchi kowa ya san Dr. Bashir mai ɗaya da yana ɗaya daga cikin masu magana da yawun shek ɗayar usman bauchi idan da bashir ya yi magana tamkar shek ɗayar usman bauchi ne ya yi magana ko tafsirin alkur'ani da shek ɗayar bauchi yake yi idan ba zai samu dama fitowa tafsiri ba saboda wani uzuri dr bashir shi yake hawa kujerar shak ɗayar bauchi shi yake tafsiri shi yake wakiltar shak ɗayar usman bauchi shi ma a wasu al'amura da dama don allah ya yanzu sa a ji amsa shak ɗayar usman bauchi zai ba da amsa don allah jama'a a yi ƙoƙari a tsaya a saurari bayanan da dr bashir zai yi a ji a maganganun dr bashir daga farko har ƙarshe don a tabbatar da gaskiya shin maganar da Dr. Idris Dutsen tanshi yake faɗe a kan maulidi da wanda babbar hotore yake faɗi gaskiya suka faɗa ko kuma aka san haka Allah ya nuna mana gaskiya daure dan Allah a daure a ba da lokaci a saurara daga farko har ƙarshe ai sauraro da kallo lafiya Ah, yan uwa alhamdulillah kamar yadda muke cikin magana ɗazu ah, muna maganan sabitu dan kaisu dan shammasi khadibu rasulillah wa khadibu islam sai da na sabit sai da ta kai ga bayan ya kulle kansa a gida annabi sallallahu ya tambaya ina yake bai da lafiya ne sai aka ce ai lafiyarsa kala ya rasulullahi shi ainihin makocinsa na sa'ad ibn uh, ibnu ma'azin uh, al-ausi daga banu aus ya ce ya rasu uh, da bai da lafiya zan fi kwasan ya je gida ya gaya masa sai ce ah, lafiya ta lau ka ji alkurani ya sauka ya ce duk wanda ya daga murya ba ni sallallahu ya zama dan wuta aikinsa ya rufe wa nila lamin arfai kuma sautan ala rasulillah ina cikin wanda ya fi ku daga murya ka annabi da haka na zama dan wuta aiki na lalace haka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam la bal huwa min ahli janna jama'a ba fa addu'a annabi ya bar ba gaya amare shi dan aljanna kai ka zo gani mai raba aljanna in ba annabi Muhammadu ba la bal huwa min ahli janna har ma ya gaya amar a wasu ra'ayi amma tarda an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan wa tarkulal janna Baka ka yadda ka rayu kana mai godiyar Allah ka mutu kana kirga yace na yadda ya rasu, wallahi. Anas ne dan Malik ya rawaito hadisi yace daga lokacin muka daina kiransa da sabi muna kiransa dan aljanna wallahi mun ga muke haza rajulun min ahli aljannati yamshi ala al-ard jama'a kun ga dan aljanna tabi'a kawai ke na jira mutuwa shiga aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya girmama shi ya girmama harshensa ya ce je duk abin da ya faɗa shi ya faɗa na sha faɗa ga su dr arabi waɗanda suka goge a arabiya ita suka san da yadda yake arabi isman haka yake wasfan <laughs> haka yake ilman da sauransu ah, da ni da kanan nasu duk har ina cewa babansu dr jibril ce duk yayan nasu na arabiya yi. in sun fi haka yawa matu arabiya sun sau to an sani da larabci magana na suna da yanci alkalamu magana alhadisu magana alhubba magana alkitab magana amma da larabci aka ce annutku ba magana ake nufin furci ko ba ma'ana misali idan yaro yana koyi magana ba ba ta ta ba za a ce ya takallamu ba ba za a ce ya tahaddasa sai a ce yantsik yantsik bi hurufin yana furta haruffa karyayyu amma ba magana ba Allah da ya zo gaya annabi sallallahu bai ce masa wa ma ya mu anil hawa ba bai ce wa ma ya su anil hawa ba bai ce wa ma ya anil hawa ba a'a yace wa ma tsik annabi furci ko na tsaki ne ba nasa bane wahayi in wa ma'ana ma huwa illa wahyuha jama'a ka duba irin wannan ba ya tsarkake ganinsa ya ce ma zagal basar wa ma tsara ya tsarkake zuciyarsa kirji ya ce alam na shara na kasadarar ya tsarkake hannayensa ranar sha bakwai ga watan ramadana hijja ta shekara biyu a filin badar yawmal yau yawmal takal jama'an in ka ji Alƙur'ani ya ce yawmal yau yawmal takal jama'an to badar ke in ya haɗa biyu amma in ka ja ce yau mal jam'ani ba yau mal to uhudu ne in ya ce wa ma an zanna ala abdina yau mal furƙani mal taƙal jam'ani to badal ne amma ce wa ma asabakum yau mal takal jam'ani ba bi iznillahi wa diyar mulmin to uhudu ne to ranar badar ɗin nan da hantsi kowa na kallo manzara sallallahu alaihi ga layin kafiran nan su dubu ya sa tafin hannunsa na dama mai girma mai albarka ya danki kasa danki guda ya dube su ya watsa musu yana ta shatin wuju shatin wuju shiddu alaihim duka su dubun nan sai da kafan ya shiga idanunsu Allah ya kai da jiban yace ba annabi ba wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ba karbewa kawai na wai ba kai kai ba Allah yi ba a'a ibarar yadda ta zo in ba Allah ya faɗa ba kowa ya faɗa wallahi ba za a gane ba ba za a yi karɓa ba dalili ka ji karatun ba ya rasulullahi ba kai ka jefa ba kamar annabi ya tambaya ubangiji yaushe ne ne ba ni na watsa ba bai ce masa kabla an ramaita ko ba da an ramaita ba a iz azzarfiya in ramaita a daidai lokacin da ka watsa a daidai lokacin ne ba kai ba ka ji ba wai kai ka watsa kuma a lokacin ne ba kai ba to Allah wa ya watsa yake balakin Allah ya rama Allah ne watsa dan Allah ‘yan uwa ka taɓa gani wani girmamawa amma tabbatar wai ya watsa kuma ce ba jiyo ba wa mai da yauce izra ta. ba kai ka watsa ba yauce a lokacin da ka watsa jama'a ba wannan kadai ba ba ana ji ba wannan kadai ba a ah, ga dan wannan wanda nake faɗi ɗazu da zan fara ya iso wanda ya kai so dan wani wanda wai wani sa anan lafi musan kare an yi zuwa alamun biwayi ɗazu da yake to alaji yure ke gaya wasu wannan baiti kulle ganshi eh, eh, shekwa rahama yan uwa alhamdulillah mun gode Allah da girman nan fiskoki masu albarka kun faranta mana rai wallahi kwarai da gaske kun jaddada mana ahadi na alkawari na soyayya a nan sallallahu alaihi mai shekara kara mu kuma shi muka gada wajen iyaye alhamdulillah Allah ya raya mu ya kashe mu ya tashe mu akai yawwa muna cikin manzon Allah muna bada ana ji idan annabawa Allah ya karbi watsa yake shi a ka'ida idan annabi kafirai sun masa taurin kai Allah ya kan turo mala'iku biyar mala'iku uku mala'iku bakwai goma ba sa wuce wannan adadi tsakani ya ce su je su halakar da garin misali na annabi suka ba tuce mala'iku ko suka daga garin suka kifa suka fita ruwan zuwa. ko mala'ika ɗaya tsawa to a gazatu burrajfatu fa azwa su jasmina a wuce wurin amma yau ga shugaban halitta kafiran makka sun debo laƙar ramatkum makka bi menene yana da bi falasa yau makka ta debo ku da duka 'ya'yan. zuciyarta to kaga kaga mutum dubu ne suka taru a da za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dube su maimakon turo mala'ika ɗaya tsawa su mutu ko mala'ika biyu ko ku a'a yau faɗa ya girma tun da annabi zai su nawa ne Allah ya fi kowa sanin abin aka ce su dubu ɗaya ne su dubu ɗaya ko e to annimu dukun bi alfin minal mala'ikati murtafi ga mala'iku iya adadin arna ma'ana kowane mala'ika ɗaya sun fi ɗaya ba mala'ikan da ke ɗaga duniya duka wai an ba shi arna ɗaya ta fi iya adadin arnan maka, iya adadin mala'iku alfin minal mala'ikati murtafi dan Allah ka duba wannan kuma mala'iku ba ordinary mala'iku ba ina komandan mala'iku jibril aka ce sauko yau ma kai ma karbi takobi da takobi za a yi faɗa ina mika ilu mai binka karbi takobi ka sauka ina isra'il ka ɗau takobi faɗan na takobi ne ina azra'il wanda ko kan gadon mutuwa aka wuce ya kashe eh yau da takobi za ka yi kisan karɓa ka sauka mala'iku suka zako da takuba suka jeru to su ba su iya faɗa da takobi ba abinda suka yi a yi tsawa a wuce ina abin yake wai ma ya tafi gari ya ce ina abinci yanzu ina abin duka nan su ba su ga abin duka ba da haka sai suka rika takuba tarko tarko suna jira ba san ya ake yi ba sai Allah ya ce ku dakata in yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ul ibn gudun ruma Allah ce da ni za a yaki ni ma ga bangare na ni bangare na shine sa'ul ibn gudun da zai kawo ruba ko ko malaiku da ku iya duka ba ga wurin duka fadribu Anaki, al'anaqi mu min kullu bana ai sahabbai ba a ce musu fadribu fawqa al'anaqi dan su iya amma malaika bai iya ba sai an biya mana ga wurin duka nan wuya da ya na in kun yi wurin ma ya isa eh ya isa in ba ka wa inda ya zage karfi yadda ki arne takobin yadda ki kwallon duniya wallahi da yanzu wata labari ake ba wannan da iya karfi zaka ta kai ya zage karfi wuya kawai ya isa da nan ya isa jama'a karo fa'ati arna dubu da mala'iku dubu amma saboda ainihin rahmatin rabbaniyati yana wurin abinda aka kashe mutum saba'in katar aka kama saba'in ɗari takwas da sittin aka musu kofar rabu su kudu ya eh yi mana kofar rabu mana akwai a ido a wurin sun isa makka masu samu ya riga su isa ya kashe abu lafi sun kuma bar shi a filin badar to sa gudu su bar mala'ika ai kofar rabu aka yi musu saboda rama annabi na nan jama'a ai kai ka san ba su iya guduwa ba sai ya tuna mana da kisar annabi Sulaimanu da bakonsa wai yana zaune a bada ga bakonsa a gefe sai wani mutum ya shigo kyakkyawa sai ta zura bakon idanu yana ta kallon sa hankalin bakon ya tashi sai ya juya ya kalli sai mutumin ya bida sai ce ranka ne wannan wani ne na kana ta kallo na sai ce baka zan shi ba eh mala'ikan mutuwa kenan yake mala'ikan ne ya ce mala'ika mutuwa ya ce ranka ne dama yakan zo wurin ka lokaci lokaci ne sai ya ce yakan zo ziyara ya ce to ranka ne ni ko zuwa na ya kare eh, Gara gara kai kuma kuma daga nan ma ba gida zan ba wani katon aljini ka samu ya saba ni daga nan ba gida zai kai ni ba yana inda ya fi nisa a cikin sunkuru a duniya inda ya fi nisa can cikin duwatsu ya je a ajiye na wuri ya ce a wannan mai sauki aka samu wani ifritin min jini. ya zaba shi ba wa hada ya kewaye kwallon duniya inda ya nisa da da falastin ya je sauke can cikin kungurmin duwatsu yana sauke shi sai ga mala'ika na kira sauri ba ka ana sauke sai za da ransu da aka kwan biyu mala'ikan ya dawo jan annabi suleiman sai ce rannan ka razana min bako ka ko kana ta kallonsa har ya ce in nemi aljani ya kashe ya saba shi kashe da nisa ya ce oh ka lura ina ta kallonsa ko wallahi kallon mamaki ne ke ba hmm. a lokacin abin da ya rage musu ya mutu bai wuce awa ɗaya ba ni kuma ba a nan Allah ce ɗauran sa ba a can nisa cikin tsunkurin duwatsu kuma na san shi da ƙarfinsa ba zai iya zuwa wurin ba lokaci kuma na gurewa ni kuma ba a ce ɗauran sa a nan ba sai na ce bari in je can jira ikon Allah ina can cikin duwatsu ina zaune kawai sai ga aljani ya sauke mu shi nama ga sashi sai na ɗauka. Ni kenan ba wahala sai na ɗauka. to kaga su guje wa mala'ika ma ai ba da zasu ba ko da zasu ba da zasu ba dan haka ni abu da kullun nake jaddada da ƴan uwa wallahi da Allah ba son me yake ba da bai gare ba mu san annabin sa ba da wani da wata hikimar ce ta tsara ku anan wallahi ba yanzu dan Allah ka ga nan da kawa yadda su annabi yurin su annabi shi suka sauran jami'an fatiya aka kashe kuɗi aka tsara ka dauka mamoli yake ba sai kace wata tana ce ta duniya ba mu ko mun tashi za mu yi mai kawo da duniya a'a maulidin annabi ne Allah shaida ne wallahi sai yana son ka zai jarabe ka san annabi kai ka isa Allah in ya tashi maki ba kawai kiran sa yake ce masa maki tun ran da ya kira Iblis maki daga nan ya fara faɗa da Allah shi Allah bai da maki sai wanda ya declare amma mu muka yi sa'a ya jarrabe mu da son annabi sai godiya da nan ina wani kauye da muka je mulki da ranar da ya musu na ce masu cewa addinin daina maulidi a annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba da sauransu da hujjoji a addini dole asalin dini a tawakkuf asalin addini ka tsaya tak ba gaba ba baya sai ka jira mai shar'antawan mai addini ya bani daga kafa a je ta gaba ko ka yi bas ko dama ko hauni sabanin haka kai kake kira dukkan ba zai kafa ba haka eh, falsafa su kenan to a ciki akan wannan ka'ida zai sai maulidi ai ba a rawaito annabi ya tara jama'a ya musu maulidin kansa ba sahabbai in son annabi ne ba ba su bata ba wata rana ina kallon talabijin a garin nan shekaru ya yi ashirin da suka wuce wani malami ana yin rufi a talabijin ba malami dan kungiya irin na da ba ne a'a shi wannan san salafiya ne ya yi karatu ya je madina ya yi ilimi ka san da na da ne zai ce muku kawai duka arna yan maulidi in kun ci shan maulidi kun ci abincin kirsimeti kun zama yan wuta amma wanda ya je karatu sosai ba zai ma haka ba falsafa zai ma ta ilimi wanda in baka zama sai ilimi ka. daga da ta ana ta malam me za zaka ce akan maulidi ka tambaye shi wani ya bugo waya ce ana ta malam da Allah muna roƙo ka roƙa mana makarantar ta su rage kuɗin makaranta saboda iyaye mu talaka su samu su sa sai ce to kai eh ba zan ce a rage kuɗin makaranta dan ni ma ina da makaranta na san wahalar da nake sha kafin hada kuɗin makaranta in biya albashin malamai sai dai in ce a duba iyaye masu rauni irin kasau a rage musu sai dai muku alaga wata malam ne hukuncin maulidi to kaga da yake ya yi ilimi ba irin na ba ne sai ya ce to masu yin maulidi suna kya suna yi ne don san manzon Allah ya yace ba za mu musu musu ba amma ga tambayi kwarara guda uku su ba mu amsa dole da su da mu da su su yadda tarihi shaida ne annabi sallallahu alaihi bai taba tara irin wannan dina aka taru yace a zo a yi bikin ayyukansa ba daya na biyu sahabbansa ba su taɓa tara ‘yan uwansu aka zauna wani ya miƙe ya rika faɗin falala annabi da sunan maulidi ko suka ware ranar aihuwansa da girma ba taɓa yi ba. To ga tambaya ga ‘yan maulidi, shin sun fi sahabbai son manzon Allah ne? Sallallahu Alaihi Wasallam su suke maulidi sahabbai ba su yi ba? ne su su fi sahabbai son annabi wanda suka bada rayukansu a badar da hudu da kandak ai ba zai yi ba a'a ba sun fi son annabi ba a'a su Allah ya sanar da su darajar rana wa annabi amma bai sanar da sahabbai ba shi yasa sahabbai ba su yi su kai maulidi zai yi su fi sahabbai ilimi wa zai mutu to na uku in ji shi mai sauƙi shine ba kyau ne yasa sahabbai ba su yi ba su suke to sai su tuba kenan su kuma yi wa annabi irin son da sahabbai suka masa kaga lokacin sai ai kamfara Allahu akbar an gama da bidiyan maulidi to wallahi sa'an da ya ci ba waya kusa da ni ma da zan kira shi ga tambayan da malam zance a'la ga wata malam zan mai doka baya kaɗan kafin wani tambaye ka maulidi wani ya ce ka roƙon masa makarantar ciccen ya rage kuɗin makaranta kace kai ma kana da makaranta ka san wahalar da kake sha ka haɗa albashi ga wata malam shin makarantar ka nan ta addini ne ko ta boko ka gan ta boko ne ban da magana ba shafi addini ba amma ta addini ina da tambaya sai ce ta addini muna kunta kitabun sunna kitabun sunna na san haka zai ce sai ta ala gafarta malam makarantar nan kan nazari ce ko firamare ko sakandare na san zai ce watakila ce akwai nazari akwai firamare akwai sakandare akwai ma bangaren batan aure sai ta ala gafarta malam a firamare na akwai hedi masa dole ce akwai assistant hedi masa akwai exam officer akwai akwai class 1 zuwa class 6 akwai akwai eh, prefect akwai akwai abadi da uniform akwai akwai ƙararrawa na shiga aji ana kaɗawa ana kaɗa ƙararrawan tashi ana kaɗawa ala gafarta malam ana tara latti ana bulala ana yi ba zan tambaye kuɗin makaranta ba don kama amsa ka ce kana karba da girma kake tsawo. wannan shi zaban tambaya ba a sakandare akwai principal akwai vice admin akwai vice academic akwai exam officer akwai jason zo j3 akwai jason zo j3 akwai ana tara latti ana yi ana kada ƙararrawan shiga ana kaɗawa ana kada ƙararrawan tashi ana kaɗawa ala gafarta malam ni ma zan ba tambaya irin ta maulidi ga yau ka saurara shin manzon Allah sallallahu alaihi yana da makaranta ko yi da ita uban amsa shi ke da makaranta ma shi ma nasa irin da wannan ne nazari da primary da sakare da bangaren matan aure daban a makaranta ne sallallahu alaihi ko hidimansa assistant hidimansa exam officer aji shi da aji da uniform da baji ana kada ƙararrawar shiga makarantar annabi ana kada ƙararrawar tashi ana bulalar lafi akwai principal vice admin vice academic exam officer akwai duk wannan ajujuwa da wannan to ala ta malam kai ma sai to ni ma tambayar da maka kasi manzon Allah sallallahu alaihi sanin tsari ne sa ka tsara naka haka shi ne tsara ba a'udhu billahi a annabi sani wane mutum ai duk malami sai ka ji an ce lugawi nahawi waye waye waye mahiru gangaren ka kafi kwani ko kuma mufassir ko wa Ayi ta lissafi ban da manzon Allah shi sai dai ka ji Qur'ani ce wa Allah maka muna jira ya faɗi ne ya koya mar sai muka ji ce ma ka san mata gani ma lam kunta ta'lam duk abin da baka iya ba shi muka koya ma da wannan aya yau ba abin da annabi ya muke tunda kan koyarwa duk abin da ba iya ba ta ce an koya mar da wannan aya in kace ga wani abu na, annabi bai iya ba kare ta wannan aya a da annabi sani wane mutum to yan uwa ashe kenan sai muje to alaka wata ma tunda kai ma he ka dawo kai makarantar ka irin ta annabi ka rushe ajujuwan nan a jefar da kararrawan wannan, a mayar da iyayen yara kudin su da aka ce da kira ake haɗawa da annabi ka karɓi kuɗin ɗan kowa ba wanda aka musu bulalar tima ba su dama su rama annabi bai zai ɗan kowa aji ba ka san yara za su ji dadin wannan kuwa a ce su ramin bulan latti mala ya shiga uku wallahi sai sun dora ana ji to yan uwa ya ji annabi zai dan kwaba a zuba ya shi yadda aka cika yake a masallacin Madina a rika karatu a haka to kaga ba zai karba ba ashe ya nuna ba kishin sunna bane a annabin ne yake da matsala da kan ba bashi ko yi masa maulidi jama'a don Allah in ya mu da sabbai ya mana adalci kun san me yasa kun ga dafaffiyar shinkafa da miyarta kun ga tuwo da miyarsa kun ga ɗan wake da man gyaɗansa waɗannan duka ba su taɓa ganin wuta ba labarin wuta suke ji wajen tukunya ba su ga wuta ba har suka ƙone tukunya ke ce musu akwai wuta ba akwai wuta ba akwai wuta da labari ya inganta sai ga ɗanyar shinkafa ta zama nunanniya ba rinto ba musu miyan nan kuma ba miya bane kayan miya ne aka zuba a tukunya amma bai gauta ba kayan miyan nan tukunya ce ta gauta ido da ido take gaya wa kayan miya akwai fa wuta ba akwai wuta ba da labari yan ganta kayan miya bai wuta wuta ba ya narke ya fa nayi ya zama ya zama ya zama ya zama miya shi kuma tuwon nan gari ne da ba aka yi targe, aka tuka amma da labari ya inganta daga tukunya ba musu ba rinto take canja kama da ga nunan nan to ya samu haka miyarsa shi kuma karka ji an ce dan wake ka dauka aure ake da namijin wake da mutum wake aka yi shi ba haka bane wallahi ba haka aka yi ba magana aure a'a kulli ake yi da garin fulawa in an yi kulli a rika jefa cikin tukunya idan aka gama jefawa ga ruwa a cikin ruwan ruwan na tafasa sai tukunyar ta rika gaya ruwa ruwa kuma ya gaya kullun na akwai wuta fa akwai wuta fa tun labarin na ji a labari yana inganta sai zama ɗa na halak na waki ko ba aure in ka musa ka tsoma hannunka za ka sanya ayin amma in kana neman wanda ya ga wuta ido da ido to ka nemo tsire shi tsire ba wanda ba shi labari shi goshi da goshi aka yi da wuta to dan Allah in ya ce mana ya haɗa musu sabbai ya mana adalci mu ba da muka hana jama'a bacci har muka kai tsakiyar dare kuma gari yana shirin wayewa wallahi ba gani annai muka yi ba a'a labari ne inganta haddasa na haddasa na amma da yin ganta ya gashi mun tafasa in kana neman ka tabbatar da gaske tafa muka ji yanzu gashi mu hana kowa bacci me yasa saboda wasu annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa wallahi mu gode wa Allah wallahi dazu da yan uwa suka kawo suna madawin nan duk da wadansu suna gani kamar sun sa kayan garaya sun sa kaza sun sa menene a masallacin manzon Allah ga mimbarin manzon Allah ga mimbarin mawakin manzon Allah da Allah da sunan na a taimaka a kafa mimbarin mawakan manzon Allah ko da su da irin na ka'abun ba diwani mu bari suna ganin diwani mu bari ba sai a zo muka mawakin sunna ne ba annabi amma ai wanda ya ce da sunna he yare da wakan Abdullahi Rawah ana ji yare na kabun zai ibn Abi Salma ba na su'adu ko yare na na Hassan dan Sabit saboda ya zama sunna sak a samu. tunda a masallacin annabi akwai mimbarin mawaƙan manzo Allah amma annabi ya juya an masa waka na zambo ce ni ban iya waka ba waye zai ba shi amsa a samu hassan ya ce ya rasu rasulullahi gani annabi ya ce kai dakata wanda za ka yi zambon nan fadan ina ne ka san kar garin taba suka taba ni Allah ba zai daga ma kafa ba don haka ka je abubakar ya fi sanin nasabar ƙwarishawa shi ne sabatu ƙwarishi ya biya maka ka iya karatun nan don kyau don ka san inda na shiga na fita misali in abu jali banu mazumin ne kabila banu mazumin duka akwai mahaifiyar abdullahi kakar manzo allah ce ko banu mazumin ce fadimatu mazumiya ce to ya kai iya idan ka ce wani duk da inda ka fito da haka sai abubakar ya biya maka in ya gaya maka sai ka zo kai waka da ya zo ya duban ta bangaren inda wanda ya suka yi ya ce ta muhammadan fa'adamtu tuwanu wa inda lahi zakar jaza'u hajauta mubarakan barran rahiman أرينا الله شيمته الوفاء أتاد ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء فإن أبي ووالدتي وإرضي لعرض محمد منكم وقاء سيدي الله yace wa asadu minka lam taraka du'aini wa ajbalu minka lam talid nisa'u كلكت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكثره الدلام صلى الله عليه وسلم haba jama'a yanzu don Allah wannan a tara mu a rika gaya mana mu kaman ga mu ga Hassanu ga Annabi yana rera muna kukan daɗi da Allah ko abin da kashi da gani da abin da zaka ba mu ya kai nan daɗi wallahi ba mu muka san me muke shi muna faɗa hadauta muhammadan yace muhammadu kake wa zambo to ba shi zai baka ansa ba ni zan baka ba ajabtu an kuma ba irin mai ramawa na mawakan sarakuna a biya ba a'a wa inda layi bi za ka zauna. Allah ne za yace ya kamata in fayyace ma bai da ban idan ka gane wa kai wa zambo hajauta mubaraka wanda kai wa zambon nan sama da ƙasa duniya da naira ba ne albarkansa annabi muhammadu annabi isa ma ke cewa waje alani mubarakan aina ma kuntu ai annabi ba ma sai aina ma kuntu ba har inda bai je ba albarkar ta don nan muna yi da wani dan uwa na aran magani a can gida wai bakano ne na sai zaki yayi wa mutumin zaria zango sai ce wai ai zaria ardan lamta da uwa wai wa wa warsa kuma ardan wani yaran wa malwa akwai ardan lamta da uwa ko wa ai zaria aka kula ai zaria tana cikin ardan lamta da uwa ko wanda ba su hajji da ya saka gari amma amma ka kasan ba yake yi kawai wani karatu mai girma alkur'ani na na na na musu imtinani su san ni'imar da aka Allah ya gadar muku arzahun wajiyar wato gonakinsu da gidajensu wa amwalam da dukiyar su kai akwai garuruwa ma da kafafon ku ba su taka ba don inda sahabi bai taka ba shine arzamin wa hadda nan wuri da muke ka ga wani mu'jizan qur'ani duk inda musulunci ya kai sahabi bai je ba to shine ardam lam takwa wa kana Allah ala kulli shay'in mubarakan barran annabi ya bi kowa biyayya yana cewa wallahi da na samu dan shi iyaye na da rai na kabbara sallah sai babana ko ma da na ce Muhammad ya ce wallahi sai in ke labai haka kaga mu ba mu isa ba baka isa don baba ya kira ka ce labai ka ba amma tun da shi ya isa da mu hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim na Abu Sa'id ibn al-Mu'alla Allah ya kara mana yarda Abu Sa'id yace na shigo masallaci ga al'ada mu mun shigo za mu yi tahiyatul masjid sai mu karasa mu gaida manzon Allah na kabbar sallan nan nayi na zo na yi gaisuwa sai na gaya ya juya ta yarsu Allah lafiya ta ina ta kiran ka tuntuni mai kake ta ina sallah ne yarsu Allah yace ni din in kira kana sallah ba za ka amsa ba baka ji Allah ya ce alza musu wa lir rasul idza da'aku lima yikum da ya ga birkita ka za annabin jin kai sai ya kama hannun sai ya shi yace law allimannaka suratan hiya a'zam suwarin qur'ani qabla an nakhudda min al-masjid zan kai maka sura duk qur'ani ba sura da yake ta kan bid'a annabi na jaye da hannunsa mai girma ka me yafi dadi annabi na rike da hannunka ai gara ajiye da rike ka lokaci ya kama hanya da ga sauran taku a bisa sai ya ja kafa hanya ya rasulullahi ka bace za ka sanar da ni wata sura alqur'ani da dai kowace sura kan mu fita na ga sauran ta mu fice sai ce na'am inna al-fatiha inna ummul kitab inna sab'ul masani wal qur'anul azim allazi utitu wala kad atina ka sab'an min al-muzani wal qur'ana ita ce fatiha ita ce uwar alqur'ani ita ce wacce alqur'ani ke cewa na baka ayoyin biko da ake yawan maimaitawa a maimaita a sallah a asubahi raka'a ta farko da ta biyu a maimaita a zahar sau hudu la'asar sau hudu magariba su uku isha sau hudu min al-masani wal qur'ana to yan uwa annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam mubarakan barran rahiman mai jin kai Allah fa ke cewa rabbana innaka rahumur rahim yake wa kansa kira yake cewa mu roke shi da addu'a rabbana innaka rahumur rahim ya dubi annabi kuma yace bil mu'minina shi ma rahumur rahim aminallahi amintaccen Allah shi da kaza ta ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama yatini khabarus sama'i sabahan wa masa ba ku amince mini ba duk wanda yake sama na mala'ika na wani Allah ko menene Allah ubangiji da duk halittarsa da ke sama sun yarda ni alittacce kuma labarin sama na zuwa mun safe da yamma to ka gani shi matuhulo fa bai taba alkawari bai cika ba sai ke cewa a ya rasulullahi tun da nake ganin kyakkyawa ido na bai taba gani irin ka ba lam tarakabtu aini wanda ya kai ka kyau ya daura wallahi babu shi mace ba taba nakuda ta yi ba kuma ba za ta yi ba ya zalla duk inda aka ga kyakkyawa za ta oh gashi kyakkyawa sai dai ya bai gajarta gashi kyakkyawa sai dai ya zankale da yawa gashi kyakkyawa sai dai ya kikibiri ya ciko da yawa gashi kyakkyawa sai dai ya ne da yawa banda kai ya rasu wallahi kai kadai ne kulikta mubarra'an min kulli ali kubutacce gaba da kowai abu kai kama an baje ma a faifai aka ce zaɗiya kake so Allah yi ka ka naka annaka karkulin ta kama ta shan saboda ke za duk ma ka ga a cikin kitabun shifa da tarihi huquqil mustafa na alƙazi iyad da dukkan littattafai da suka kawo sufofin annabi awsaful khalqiyya wallahi wallahi ka dika lura ba za ka ga wani sahabi irin a ce abubakar ya ce ga kamanni ba ko umaru ko usmanu a'a sai da a rubuta da Ali ibn tsarin saukin yana yaro yake ganin manzo Allah kafin aika yana iya zura ido ya ganshi sosai ko kuma wajen hala Abi hala kawun sayyidina Hassan wanda yake dan sayyida Khadija ne bintu Khuwaylid ko kuma wurin Hassan din kansa ko ummu Ma'balin al-Khuzaiya matan nan mai albarka wanda aka fi ta gidanta a hanyar hijira wanda take da tsamurarriyar akuya sai dai ka samu wurin su amma man ra'au badihatan habahu man khalaqahu ahabbahu kai ka taba ganin annabin da arna makiyansa ma sai sun dawo daga zaka ba karamin dauriya muke muke shi ba ba ni ban taba ganin dauriya mai tsada irin wannan ba mai kirwa wuta su da kansu ba suna hira ba in ka da laidilluna analiyatina daula an safarna alaiha wallahi ke saura kiris ba dan dagewa da naciya ba wallahi da hafi Allah da kansa ya dibe sai kai sannun ku da dauriyar zama yan wuta fama asbarum alal nar kai mamakin hakurin ku na zama yan wuta ni kai na jinjina hakurin ku ta hakuri Randa suka yanke shawara fa mu raba annabi da gwamnati don Allah ana raba magana yau ku ce masa buka gobe ku ce mahaukaci jibi ku ce a tsayi da magana ɗaya saboda duk wanda ya zo garin nan ya karba to mu ce mai mu ce kawai boka ne matsafi duk wanda ya kan zai raba shi da masa sai ga ce a musulun na na bana a tsaye da mutane ko gari duk alhaji sabo to ku kiyaye jama'a ko wani kyakkyawa ko za ka zaga wani kace kyakkyawa wani kyakkyawa mutuka me zaƙin baki in ka zauna da shi wallahi zai raba ka wani a cikinsu da ya zo daga ƙauye ya ce me kuka ce zaƙin baki ji zan yi maganin zaƙin baki sai ya zaro auduga a jinsa sai ya raba ya cika ɗaya a kunnen dama ya cika a kunnen da ya yi tsore yana da rabo sai zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fara masa wa'azi sai yana ta daurewa bai son cire audugan yana biya masa ya gaji kawai cire audugan manzo ce ci gaba da wa'azin ya je ya gamsu sai ya musulunta da ya musulunta annabi ya ce ka koma garin ku sallallahu alaihi wasallam nan da duka jina bayani sai ka zo ka eh, mu ci gaba da tafiya to jama'a irin wannan annabi mai daɗi dan Allah da annabi ai kai ka san duk wanda ya karka bari bai dandana ba su ma na ga waɗansu sai sun fara dandana, sun fara dawowa dan na ji wani su ya ce ana yi cewa alfarman manzon Allah na ce to alhamdulillah Wani ran za zuwa ce ɗariƙar ma a yi ta amma ta sunna da to haƙi so kenan za a zo a azkaru ma irin na sunna wanda bai wanda ba bi da ci azkaru na sosai to kaga ai da daɗi ne annabi akwai daɗi wallahi wallahi akwai daɗi duk masoyi zai gaya ma zai gaya ma ai rubutu masu ne a sakafi bai ci amana mutanen makka sun tura shi ya je a matsayin jakada a hudaybiya ma'ana ya dan aike ne ne amma ana so wato assignment ɗinsa ya firgita sahabbai su ga karo da kafiran maka ba kyau ya je ya zauna gaban manzon Allah yana cewa ya Muhammad inna quraishun sajjulu da numuri muta'ahidina ala annaka la tadkhulu alayhim wa tum kurai shawa ne ka san su ba ka san su wallahi sun riga sun tsari gunan fatin da nisa sun yi rantsuwa ba za ka shiga garin nan da karfin cin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana murmushi da cikin komai da lokacin sallah yayi kafirin nan na gani aka kawo ruwan alula mutum dubu da ɗari hudu ana zuba ruwan alula wai kowa na kukuwa sai ya tafi digo na ruwan ya goga a biska kafirin na gani ya san ba an gidan ya gani ba ne, don in za a lura sau dubu haka za a yi Na kammala da ya kama hanya ya dawo gida sai yake ce mutanen maka kai na ziyarci kisra a fadarsa na ziyarci kaisar a fadarsa na ziyarci jashi ban taba ganin mutanen da jama'a suke son sa irin muhammadu ba wallahi ku canza magana yaki ku nemi wani shawara da mutumin da ɗigon ruwansa a wurin su yi tsarki da yawa ya taɓa ƙasa, ina ga ina ga jininsa a aqidan su ba ɗigon ruwan da ya taɓa jikin annabi to ba ordinary ɗigon ruwa shi yasa yake cewa jama'a idan ka je idan ka bude bukhari da sauran ba hadisi na sunan kaga an ce kitabul gusuli an kawo maka hadisi ko ga yadda annabi ka a'a lalura ne na koyarwa amma annabi ba dai yayi wanka ba sai dai ya wanke ruwa saboda duk ruwan da annabi ya wanka da shi ruwan ne aka yi wa wanka ba annabi ba ruwan ne yawan wallahi shi yawan ku yawan kuma annabi ba ko kwantai kaya da ya taya sai a yi tarin jin kayan tun lokacin ko ba da kansa ba ko kuɗi ya ciro aljiya ya kashi a cikin rago ka tambayi ana su ne zai baka labari ga rago a raguna a zube a cikin kwantai ba a siya ba yana nuna wanda ya wa annabi ya ba jama'a ba san na annabi ba ne ba su san na annabi ba ne sun ɗauka nan su sun tsaya wa kansu ne to hankali ko muka faru aka dawo kowa na tayawa ni kuma ba ni kuma aka yi ta tsoro kudi har aka ninka ana sai sayar sai sake koma ya sai wani ya dawo annabi sassan da kuɗinsa da ragu ya aka yi ta gashi gashi ta Allah ya ma albarka dan Allah sallallahu alaihi wasallama ai za mu yi ta faɗin wannan har yawo ya kare wallahi ya wuce kare Ya'yan annabi ibrahim manya guda biyu ismail da yake shine kakan wai tun da shine kakan manzo Allah wai to in ba a fanshe shi ba ba za a bari ba sai a yanka saboda wai wai saboda tsadansa ana so a gudu tsadan annabi ne ba sai an sako da rago daga aljanna ba dai na bisibin azim sannan a fanshe shi dan me saboda annabi na jikinsa da tsada ba zai wuce haka kawai girma kyauta ba da haka mutum abdullahi an annabi na kai tsaye shi ma aka ce dole sai an kaura kuma ɗari a bai saboda annabi ya wuce haka kawai iya so su dauka kamar da yayan kowa sai an tsaya sai kowa ya ji a jikin sa cewa wannan mai tsada ne ai kai ka san da tsada Allah annabi akwai tsada to shine ba wannan ni'ima da Allah ya hutar da ke ga ƴan wani ni na mamaki idan na je Madina wani lokaci Eh, ina masallacin nan sai ya ce wai da gaske tsakanin na da shugaban halitta ta ku kaza ne a kwashe gini a kwashe komai ta da gaske ne kuwa limamin annabawa da mala'ikun nan ne tsakanin na da shi ta ku kaza an yi annabi annabi tabbas imam malik na da wuce da ya ce ba zai sa takalmi a madina ba wallahi gaskiya ina za ka taka da takalmi to na ga dan uwana zan cika da maganan a amsar tunda nake madina zan cika da maganan da Ahmad ibn Jamil al-Harrani yayi da Ibrahim Kaula ya bashi amsa a littafinsa da yayi maganan cewa wai a ɗaya ziyara kamar ne sallallahu alaihi wasallama in dai ba da niyan masallaci bane to ya aikata laifi sai dai da niyan masallaci dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi لا تشد رحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ba inda ake ɗaura kwaya da zuwa ziyara sai masallaci a masallaci a maka da wannan masallaci na da masallacin kudus malamai sun yi na masallaci amma maulon mu shehu ibrahim kawo labaran ya musa ko zai yayi tashi ya ta kanas ba kuma ta kano ba kanawa ku yawa ya tashi ta senegal bai sauka ba sai madinan manzon Allah kai ka tafi ran ki aikaci bai tsaya ba sai da ya shafaki ya kwankwasa aka ce wake sallama sai ce huwal hibbu masoyin nan ne dai aka ce wanne cikin ahabaru busiri ko alfazar kwata ibrahim me ya kawo shi ya ce karta a za'irar ziyara zai malafi da kowa ziyara ya kawo shi sai aka ce ziyarar masallaci ko tafi ake ta masallaci na zo ziyarar wanda shi ya mai da masallaci masallaci na zo ziyarar wanda da ba shi da ba masallaci na zo ziyarar wanda da ba shi ba marban masallaci da ɗakin gumaka bi ahmada khairin alamin wa shaki yayin dukkan talibai kuma na zo in gode a nan sai ke wata yake jawo hankali dan tunake ba man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu to ni kan bai ne jitu Ahmad Al-Zaki wanda ke zo waje ne nan ziyarar masallaci ko ziyarar ko ya dade ne zama Allah ya sake lafiya ni kan Ahmadu na zo ba kuwa ba a nan sai yake waɗanda yana shaguru irin na malamai yadda kana babba babatu da hadisin masallaci wai don shi ne kana zo ziyara ka manta a hadisin To alhamdulillahi ‘yan uwa, an ji amsa daga bakin Dr. Bashir Sheikh Dayar Usman Bauchi. Wannan kowa kamar yadda na faɗa da farko, tamkar Sheikh Dayar Usman Bauchi ne ya ba da amsa, saboda kowa ya san waye Dr. Bashir a wajen Sheikh Dayar Usman Bauchi. ‘Yan uwa a nan amsar da ta fito tare da gaskiyar da ta fito shine ne. ku ji maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama dr bashir ya je ya zauna ya gabatar da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da aka gayyaci shek ɗayar usman bauchi shi ya wakilci shek dayar usman bauchi ya je wajen maulidin to an ji maganganun da dakta bashir ya yi a wajen maulidin nan daga farkonsa zuwa ƙarshe dan allah dan annabi akwai inda dakta bashir tun da ya fara akwai inda ya yi wani abu na kafirci a wajen kuma tun da ya fara an ga an ga inda aka gwamutsa tsakanin maza da mata ana rawa ana waƙa tunda Dr. Bashir ya fara ya fara maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya gama dan Allah jama'a waye wa yake ambato a wajen ba annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa irin gwagwarmayar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi a rayuwa da irin gudunmawar da sahabbai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama da irin jihadin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta hanyar ɗabi'unsa da ɗabi'unsa kyawawan ɗabi'unsa da alayensa da sauran abubuwa kyawawa ba su da tabashir shakar usman bauchi ya dinga ambata a nan ba don komai ba don a ƙasa ƙara cusawa al'ummar musulmi soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba an ji yadda aka ba ya ambaci shehu tijjani da shehu ibrahim da zumba kafirci a wajen wani aiki na kafirci a wajen yanzu dan Allah dan annabi yan uwa yanzu a wannan abin a ce wai kafirci ake hadawa da yin rawa da waka ake yi kawai a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma a ce wai gwanda wanda ya rasu a na luwaɗi da wanda ya rasu a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu wanda ya rasu a irin wajen nan a lokacin da Dr. Bashir din nan yake bayani game da janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da karatun al'kur'ani da duk abubuwa na shari'a da ta shari'a take so wanda shi ya gabatar a wajen nan a yayin da ake tsaka da wannan mutum ya rasu a wajen nan a ce wai gwanda wanda yake harka aikata mummunan fasikanci na luwaɗi da wanda ya tsaya yana sauraron wannan abun ko da wanda yake ya tsaya yana sauraron wannan karatun dan Allah jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya kada ka kada kada mutum ya gayo shi dan izala ne ba zai faɗa gaskiya ba ko kai dan ƙarƙariƙa ne ba za ka faɗa gaskiya ba dan Allah ɗan uwa maganganun Dr. Idris da su baffa hoturu magana tanya maganan nan tana kan hanya wannan maganar da suka yi dan Allah ta dace a addinin musulunci wannan za a ɗauke ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wai suke koyarwa